Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha muradin zuciya TV. Idan mai sauraro bai mance ba, a yanzu muna cikin littafin nan takaicin wasu. Amma kafin in ci gaba, ina mai sake tunasar da wanda bai danna mana subscribe ba, da ku danna mana subscribe sannan ku taba ƙararrawa domin ci gaba da samun duk wani labari da zarar mun dora. Ku mana liking, ku mana comment, sannan ku mana sharing. Takaicin wasu kashi na hamsin da biyu. ba wani ɓacin lokaci da ta yi ta shiga gari ta nemi hanyar fidda kuɗin duka ta haɗo su har da sauran canjin da take makalewa account ɗin ta ta kwaso su ta dawo da su haɗi da waɗanda ta ara yanzu bai fi dubu sittin ya rage mata a cikin dubu ɗari hudu ba ko tsayawa yin wani tunani ba ba ta nufi ofishin likitan su da ledanta a ɗaure da kuɗin a hannunta kallonta yake yi ta bayan ta doka sallama ya tambaye ta yaya jikin maman nata ta ce da sauƙi ya ce ta motsa kuwa zaira ta ce mashi a'a taba bakinsa kawai ya shiga zubo mata sabbin bayanai wanda ya kai a ce ta sari ta karaya amma ko kaɗan zaira bata cire tsammaninta ga komai ba a tunanin shi duk yadda aka yi dole ne tana cikin rudani duba da ita yarinya ce kuma mace ga raɗaɗɗen rasa komi nasu ga kuma uban kuɗin da aka ce ta kawo don a ceci mamanta zaira kam babu ruwanta da wannan tun bayan firgitar da ta yi na tunanin rasa wafiyan jiya sai ta kama kanta daga nan da bata sake ɗaukar damuwa mai tsanani ta cusa a ranta ba kusan ma ɗabi'a ta ne yin tawakkali da neman tsari daga shari da neman alheri cikin zafin rashin sa sai dai ba ta jin daɗin in likita yana cewa wafiya ba za ta rayu ba in ba a yi mata abin da ya dace ba haka yasa ta fidda kuɗin duka-duka duka-dukansu ta bashi ta kuma masa bayanin cewa iya abinda ta samu kenan daga daren jiya zuwa yau amma ba su cika ba ya taimaka ya mata alfarma kafin ta karasa tsayawa yana lura da yanayinta da wata manufarsa ta daban he really want to take advantage of her vulnerability don ya gama lura kamar yarinyar ba ta son hayaniya da shirmi amma kenan ai a ina har ta samu kuɗi haka daga daren jiya zuwa yau karuwanci ta je koko a ran sai ya ce mm-hmm, dama shi kam ya sa ya san ba gan ya saba ganin haka yan mata ire-irenta once they are desperate to to ba fa babu abin da ba sa iya don su nemi kuɗi ya kuma kalli girman kirjin zaira da ke nunawa kaɗan-kaɗan ta cikin hijabinta a ransa sai ya ji tamkar dama ce ta zo masa ya ɗana daɗin ya ɗanɗana daɗin yadda kyakkyawar yarinyar take a kan kujerarsa tuni ya sauya akalar zancen ya fara mata wasu kiraye-kiraye wanda ba sa yin ƙarko, sosai saboda zaira ba jahilar mace bace ba duk da an san talauci ya yi musu kanta bai taba tsammanin yarinya daga ƙauyen mabarata kamar ta har za ta wani karatu ba an ce masa su matsiyata ne tukub sannan kuma ba sa da wani cikakken asali kuma dama yar ɗakin sauran bukkar gidansu wafiya ta fasa take sai da abincin da 'dan kuɗin da zaira ɗin take turowa gida cikin sa'i ida ruɗa ta da razana ta ta zama wik likita ya ci gaba da zuzuta situation ɗin da wafiya yana gwada ma zaira ba zai karɓi kuɗin da ta kawo ba ya ce dokar cikin dokar aikin mu kenan ki yi haƙuri ba zan iya taimaka miki ba zaira kuwa babu abin da ta gaya masa na kalamai don ya amshi kuɗin ba ta ce ko da ba shi ne yi mata ya ce ai hakan ma alfarma yi mata da ba don shi ba dole ta kawo dubu ɗari takwas ɗin nan a take kamin su kula ta cikin magiya zaira ta kuma masa bayanin yadda suka rasa komi nasu ajiyan ya fi sau arba'in amma kalma ɗaya yake ta mata har ya kai ga yayi yar yarjejeniya da shi ta yi yarjejeniya da shi akan konannen filin gidansu ko da ma zai rike as collateral security kafin ta samu cikon kuɗinsa a nan ne dokta ya fito mata karara da tayin wulaƙanci yana ta kushewa i'm sorry to say wannan gidan naku ai ba gida bane ba wa ma zai siya gashi suna daɗa zafafa tattaunawar wani ɗan uban sha'awa take wani ɗan uban sha'awar take cin sa a ransa ba ta ta kasan wandonsa ga baki ɗaya ya kumbura sai wani matse kafafunsa yake yi ta kasan tebur zaira bata ma lura ta san me yake cike ba daga nan ya fara nuna mata alama da akwai abu na musamman da za ta iya bashi a sauƙaƙe ya ce in ta mishi hakan shi zai ma biya mata sauran kuɗin aikin da ake binta zaira ta sha mamakin ji haka amma da ta gane me yake nufi a take ta rufe idanunta ta yi masa kaca-kaca irin barazanan nan na talaka full of buga kirji akan abin da baka da shi sosai ta razana shi cikin fushi ta wuce ta yi waje tana mai ja masa tsaki shi kuwa likita tun da ya ji da bakinta ta ce tana aiki a sosson ya ji ya ɗan karaya ya san in dai gaskiya take faɗi to albashinsa bai kai rabin nata ba ma a nan kusan kowa ya san labarin ssm an ce musu masu gadi da direbobi a gidan in hundred of thousand ake biyan su banda allowances da full life assurance ake bada iyalansu in su mutu suna masu aiki zara kuwa abin ya mugun kasara mata zuciya haka ta dawo da takaicinsa da kuma kuɗin ga uban yunwa tun safe kusan takaici sosai ta sake take ji tana yi a gaban wafiyan ba ta tsagaita ba sai da ta ji alamar motsawarta a da ba ta gaskata hakan ba a hankali a hankali ta fada jikinta tana hawaye can da wafiya ta dan dawa yacinta suka fara magana zaira tana ta kukan tausayin kansu tana maima tana maida ma wafiya labarin duk abin da suke ciki cikin rudani mama dan Allah karki bar ni mama dan Allah ki warke mama in kika bar ni ni kaɗai ce a duniya ina zan je in ji sauƙi ana ta yarantar roƙonta tana ta yarantar roƙonta da tashin hankalinta hala zai sa mamanta ma ta miƙe cikin sauri to da ƙyar ma wafiyar take iya jan numfashi tsaban tausayinta da take ji don haka ma magana ta kaɗan kaɗan yake fitowa ma ba, ma a jinta sosai amma she made it so clear to her ta mata nasiha sosai ta gargaɗe ta da ta je ta nemo musu mafita ko a ina ne amma ta hanyar halak ba ta hanyar banza ba sosai wafiya take bata misali ta rayuwarta duk da dama bata buɗe labarin sun sosai ba amma zuwa yau zaira ta san cewa wafiya wata ce a duniyan nan kafin kaddara ya mai da ita hakan abin tausayi hakan yakan sa zaira daga jin cewa kaddara mai tsanani in ya wuce na mamanta wafiya to ba komai bane ba har ila yau da ta san su suwaye ba ne amma darussa masu nauyi take ɗauka ɗaukawa a furucin mama ta musamman yau da suka dukkan dukkansu suna tattaunawa cikin rauni takura da tsananin zafi da ke cin su suna zubda hawayen tausaya ma juna tamkar wafiya za ta mutu haka take kokawa da numfashinta amma ko kaɗan bai hana ta ƙara ma zaira ƙarfin gwiwa da nutsar da zuciyarta akan ta yi mata alƙawari ta ce ko da mutuwar za ta yi ta bar ta ta rantse mata cewa ba za ta taɓa salwanta kanta ba ta kanta wa ɗa namiji ba don ta nema mata lafiya ba maganganun wafiya yakan zame ma zaira tamkar kibiyar da ba ta faɗawa ƙasa ba ta bar tarihi ba wafiya tana da ilimin rayuwa irin mai nisa mai saka mutum jin life is full of hope at the same time kuma one have to live hopeless Cikin wannan yanayin duka suka ma juna alkawari, she asked her not to live alone in this world. Ita kuma wafiyan ta nemi alfarma ta kare mata kanta duk sinsi duk wuya. Magana ma bacewa ya yi a bakinta tun bata gama ba saboda ciya da tauron rai irin nata ne sa har ma ta daɗe a hakan bata ɗauke ba. Zaira ce ta kukanta ta yi birgimanta tana jin zafin abin ta zo da kanta ta ta kanta ta nutsu har ranta ta ji sauki da suka yi maganan nan so now it make it easier for her to make good decision to ta shiga ta sigar zallan iya abinda zai fitar fishe ta su a zai fishe da su a rayuwa dan sosai ta yi imani da zancen wafiya na cewa Allah mu bayan jarabtar bayan jarabtar wanda yake da azabar rashin lafiya ko arziki ko rashin rai domin dukkan sunan alamomi ne na gwada imanin bawa musamman wanda aka tanarar masa samun babban rabo sannan dukkan tsanani yana tare da sauki hakan yasa zaira ta ajiye duk wani tsanani da zafin da take ji akan takurar aikinta ta miƙe cike da tunanin yadda za ta fita nemo kuɗi domin su ƙarasa cinye jarabawarsu na rayuwa fita ta yi ta zazzagaya amma babu sa'a haka ta kuma dawowa so da da bata ga kira ko sabon sako daga ss ba kawai sai ta rufe idanunta ta yanke hukuncin komawa bakin aikinta da zuma in ya so ko ma me zai faru dai ta kwammace ta je can din ta fuskance su don ba ta jin za ta iya kusantar kaskantar da tarbiyyanta wajen sake kallon fuskar wancan likitan so bayan la'asar ta shigo da niyyar neman a bayarta don yin sallah da fuskar wafiya kafin ta ɗauri don komawarta neman mafita zuciyarta cike yake da tunanin kila wakala ne ma a karbe ta duk da dama ta saka rai a saka rai tana neman kuɗi ne a matse ko don ta furta ma mamanta a nan sallah ma ta tana tana turo kofar da mamakinta gani ta likita da nas guda biyu suna ta shirye-shiryen za su daga wafiya kirjinta ya buga cikin tashin hankali ta tambaye su me faruwa all she thought ya zo mata rashin mutunci a kan nan kin bin kodarinsa da ta yi azu sai dai abin ba haka yake ba tsaban kwaɗayin duniya ne da ya yi ma likitocin nan katutu ya kuma jefa sa cikin binciken gaugawa akan furucin da na ɗazu na cewa tana aiki ne a ss kuma ma na shuwan mako sai aka yi sa'a hannu mai kyau aka sa'a tana a hannu mai kyau ya jiyo labarin inda aka gaya masa wofa cewa ai wannan yarinyar ma'aikaciyar kwanci kawai bata dade da samun aikin bane shi ya sanya ya ganta a haka na likita ya gane inda asalinta ta samu uban kuɗin da ta kawo masa da safan bayan ta gaya masa cikin dare cewa bata da komai ya dade yana yana aikin asibitin ƙauyuka amma tsabar tsiyarsu da iya roƙon alfarma alfarma ya sa bebi in ma ya haɗa da da cuwa-cuwa da cin hanci da daniyar ya tashi a wata a wata a wata dubu tamanin ba kenan babu tantama yarinya ta fi shi ɗaukar albashi kuma ya san da kyar in zai iya mata barazana da ta sauki sai ya aje wannan a matsayin mabuɗin wata dama ce da zai yaudare ta su ci kuɗin aikin nata a tare a tunaninsa zai karɓe ragabar komi na yakin neman lafiyar wafiya da zuma in komi ya daidaita tsakaninsa da zera sai tana biyan sa kuɗin bogi a matsayin kuɗin aiki da kuɗin magani a ran shi ya kulle cewa sai ya ci kuɗinta ya gimtse sai ya fara sai ya fara da mata bayanin cewa ya amince zai karbi wannan kuɗin har da ma mata ƙarya wai da ma gwada ta kawai yake yi ya kuma rantse a gaban kowa da mahalicinsa cewa yau yau zai kai wa fiya asibitin gwamnati su fara aiki akan duk abin da ake bukata sai da ma kawai ta ci daga sai da ma kawai ta ci daga waya ba zai ba sai ta zo ba sai dai ma kawai ta ji daga waya ba sai ta zo ba zaira ta sha mamakin sa matuka amma yaudara ne wanda ya shirya ta sosai haɗi da yanda take take hali na neman buƙatar take cikin halin neman buƙatar hakan sai kawai ta kawar da komi ta amince masa kamar da gaske a gabanta aka yi ma wafiya komi na shirin tafiya aka sa ta a mota aka miƙa mata receipt ɗin shaidar kuɗin da ta biya da wanda ake bin ta sannan suka tafi